To fa wani abin mamaki ya faru a kwana biyun nan. Jamhuriyar Nijar za a iya cewa ta fice da ita da wato Burkina Faso sun fice daga kungiyar nan ta wato J5 ma'ana da ake kira da J Sen Sahel. Wato wannan dai kungiya za a iya cewa an kirkire ta ne tun a lokacin yakin Boko Haram wanda za a iya cewa ya addabi yankin Maiduguri Najeriya da kuma wato a yankuna da dama wanda suka shafi Afirka da ma Chadi. Tun a lokacin da shugaban Chadi wancan Idris debi ma'ana yake da raye aka kafa wannan kungiya tsakanin Nijar, Mali, Burkina Faso. Za a iya cewa kungiyar dai ta yi yi ƙoƙari a wancan lokaci inda sojojin Nijar wato su suka fi ba da himma a wancan yaƙi da aka dinga yi na Maiduguri. Wancan dai lokaci za a iya cewa sojojin na Nijar sun taimaka ƙwarai da gaske wajen ya wata ma'ana wajen rage ma waɗannan 'yan tawaye wato na Maiduguri wato ƙarfin gaske wanda za a iya cewa a lokacin dai sun tare iyakokin ƙasashen su ma'ana abin da ya shafi Nijar Mali a da kuma Burkina Faso. Sai dai a yau yau ɗin nan za a iya cewa an samu wata sanarwa ta musamman bayan ziyarar Janar Tani wato a Mali wanda ya ya kai a wato Burkina Faso ɗin da kuma Mali. Dama ita ƙasar Mali ta daɗe da fita daga cikin wancan tsari na waɗancan ƙasashe na G5. G5 dai ana nufin wato a ma'ana ƙasashen da wato suke yankunan ma'ana yankunan Afirka wanda kuma suka yi haɗin gwiwa domin kawo ƙarshen rikici a yankunan Sahara. Assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi wa da warhaka sannu da sake saduwa da ku a ta cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka a yau zamu tattauna ne dangane da ficewar jamhuriyar Nijar da kuma Burkina Faso wato a cikin kungiyar J5 J Sahel a ma'ana J5 kenan a turanci wannan dai kungiya an kirkire ta ne a lokacin da wato yakin Boko Haram kamar yadda muka kawo muku kuma an kafa ta a wancan lokaci ta iya kokari wanda sojojin Nijar suna ɗaya daga cikin sojoji masu kwazo da kuma hazaka da suka taimaka a wancan yaki sai dai yanzu haka bayan kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum da kuma shiga takun saƙa da ƙungiyar ECOWAS, za a iya cewa sojojin da na Burkina Faso da na Mali a da na Nijar sun haɗa kai wajen sake ficewa daga wajen ƙungiya ta G5 ma'ana a. ma'ana waccan ƙungiya ta je 5 ɗin wadda aka kafa domin wancan yaƙi na yankunan Sahara. Sai dai 'yan ƙasa sun fara cece kuce da ganin cewa bai kamata a ce wato ƙungiyoyin sun fara fice daga waccan ƙungiya ba, kamata a ce sun fice daga ƙungiyar ECOWAS. Sai dai babban taron da ECOWAS ɗin za ta yi a wannan sati ne yasa sojojin ba su fice ba domin su ji me ECOWAS ɗin za ta ce kuma wane mataki za ta ɗauka kan takunkumai da ta ƙaƙaba musu. Wannan dai shine babban dalilin yasa sojojin ba su yi saurin ficewa daga waccan ƙungiya ta ECOWAS ba, wadda kuma 'yan ƙasa sun yi fatan cewa a ce sojoji sojojin Nijar, Mali da Burkina Faso sun fice daga ƙungiyar ECOWAS gaba ɗaya. Yanzu haka dai ana fargabar ƙasashe da dama na iya fice daga waccan kungiya sai dai kuma babban dalilin da yasa Burkina Faso da Malin wato suka fice da kungiyar G5 wato yanzu haka ana ganin cewa yana da alaƙa da domin su bawa wato a tauna aya yadan tsakuwa ta ji tsoro waccan dai ficewa dama za a iya cewa an yi ta ne domin a tsorata ita ƙungiyar ta wato ECOWAS cewa ta san matakin da za ta ɗauka a kai. a Ashwaju Bola Ahmad Tinubu shugaban Najeriya akwai ƙalubale da dama a gabansa musamman ma a shugabancin da yake ma wannan ƙungiya ta ECOWAS kuma jamhuriyar Nijar ɗin tana zama maƙwabciyarsa wadda kuma ta kasance kamar uwa ɗaya uba ɗaya ake tsakanin 'yan Najeriya da 'yan Nijar sai dai shugabancin da ECOWAS ɗin wato baya ma jamhuriyar Nijar daɗi da ma arewacin Najeriya yanzu haka dai 'yan arewacin Najeriya sun fi 'yan Nijar damuwa dangane da wannan hali da ake ciki na ƙaƙaba ma Nijar ɗin takunkumi da Asuwaju Bola Ahmad Tinubu da ECOWAS.